mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar alhamis wanda shine yammacin shida ga watan ramadan shekarar hijira ta 1446 daidai da lissafin shida ga watan maris 2025 daga wannan masallaci na area 8 garki a nan birnin abuja inda muke tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine darasi na shida insha Allah a cikin tafsirin suratul fatiha kafin ma ya ja mana bakin sotul fatiha muna amfani da wannan dama don mika ta'aziyya ta musamman zuwa ga wato al'umma musulmi da kuma iyalan marigayi sheikh sa'idu hassan jingir wanda ya rasu a yau dinnan allah ubangiji ya masa rasuwa bayan jinya da yayi malam sa'idu hassan yana daga cikin manyan malamai da suka kafa kungiyar izala tun farko farkonta Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ayyukan shi na alkhairi su bi shi Allah kuma ya gafarta mai zanuban shi kuma Allah ya sa mu cika da imani haka nan da safe ma an sanar da cewa a ciyaman na wannan masallaci an mishi rasuwa dan uwan matarsa ne ya rasu a hanyar Mina ubangiji Allah ya gafarta mai shi ma Allah ya mai rahama da sauran mamatan mu gaba kida a kafin mu ci gaba za a sake karanta suratul fatiha

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah madauke take ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai arrahmani arrahim mai rahama majikai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako iyaka na na'budu wa iyaka na Sa'id. kai kadai muke bota ma kuma a wajenka kadai muke neman taimako ihdina siratal mustaqim ka shiryashe mu zuwa ga tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba tafarkin waɗanda kai fushi da su ba wala dalil ba kuma tafarkin batattu ba a jiya mun ji takaitattun bayanai game da yadda malamai suka fassara faɗin Allah madaukakin sarki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kaɗai muke bauta kuma a wurin ka kaɗai muke neman taimako wanda muka ji cewa wannan aya ita ce markaziya ita ce wato tantaran ita ce tsakatsaki a cikin wannan sura kuma mafi muhimmancin saƙon da sura ke ɗauke da shi yana cikin wannan aya tabbatar da rubudiyya cewa bayi na Allah Allah kaɗai ya cancanta su bauta mushi da kuma tabbatar da cewa taimako da bayi suke nema na agaji akan abubuwan da suka dame su a duniya to Allah ubangiji shi kaɗai yake bayarwa faɗin mai karatu da yake cewa iyaka na wa iyaka na sa'ilu yana gabatar da abin da yake shine asali akan abin da yake taimakawa asalin wato bauta ita ce asalin da abin da Allah ya kawo mu duniya ne kamar da Allah yake cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu amma muna buƙatar taimakon Allah da taufikin sa wajen mu samu halin bautata masa dan haka muke neman agajin Allah dan mu samu saukin yadda zamu bautata masa to wannan bauta ta kasu kashi biyu akwai al'ubudiyatul amma wato bauta gama gari wanda dukkanin halittun sammai da halittun cikin ƙasa dukansu suna bautata wa Allah suna so ko ba sa ƙi ko suna ƙi musulmansu da kafuransu, ɗan adam da aljani da dabbobi da tsuntsaye kowa yana bautata wa Allah a bisa yadda Allah ya masa ilhama kamar da Allah yake cewa in kullum man fi samawati wal ard illa atir rahmani abda lallai dukkanin halittun da ke cikin sammai da ƙasa suna zuwa gaba ga Allah ne a matsayin bayinsa kamar da yake cikin suratul maryam saboda haka Allah ya hada gabaki ɗaya bayi a matsayin masu bautata masa a inda yake cewa tusabbihu lahu samawati wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman gafura a cikin suratul isra'i Allah ya ce babu wani abu da ke cikin duniyar nan cikin sammai ko ƙasa sai ya kasance yana tasbihi yana gode ubangiji yana yaba ubangiji shine bauta din Allah ya ce amma ba gane abin da suke faɗa. tsuntsaye da dabbobi da halittun cikin ruwa da na sama da na ƙasa da na doron ƙasa da na ƙarƙashin ƙasa kowa yana tasbihi ga Allah Allah madaukakin sarki ya kasance mai haƙuri ne kuma mai gafara haka nan a cikin suratul hajji Allah yana cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wan-nujumu wash-shamsu wal-qamaru wan-nujum wal-jibalu wash-shajaru wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al-azab Allah yace kai baka ga cewa dukkanin abin da ke cikin sammai da ƙasa da abin da rana da wata da taurari da duwatsu da bishiyoyi da kuma mafi yawan mutane duk suna bautatawa Allah suna wa Allah sujuda amma akwai wasu mutane waɗanda sun kangare wa kasirun haqqi alaihi al'azab waɗanda azaba ta tabbata a gare su koda suna yin wato sujuda din na ittirar amma suna kangarewa wajen yin sujuda ta ikhtiyar ba za su yi sallah ba amma suna risuna a gaban Allah a matsayin mahalicinsu to wannan ita ce al'ubudiyatul amma ta wannan fuskar kowace halitta cikin halittu kuma bayan Allah ne kowace halitta kuma tana bautawa Allah akwai kuma al'ubudiyatul khassa ita ce wato bautar Allah a bisa umarnin da Allah ya yi abinda Allah ya ce a yi na sallah na azumi na zakka aikin haji sadaka biyayyar iyaye karatun alkur'ani istighfari da sauran ayyukan da Allah ya ce a yi ko waɗanda ya ce a bari dukkanin suna cikin bauta to akwai mutane na musamman da suke yin wannan bautar waɗannan su ne bayan Allah na musamman bayan Allah muminai kenan Allah ka samu na cikin su shi sa sune wanda Allah yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih wanda yake so ya game da Allah salin alin to ya aikata abin da Allah ya ce ya aikata yayi aikin alkhairi yayi aikin da'a abin da Allah ya ce ya aikata yayi tauhidi ya tsaida rukunai ya tsaida ainihin wajibai ya guje ma shirka ya guje ma kaba'ira ya guje ma sauran abubuwan da Allah ya hana sai ya tsira wannan ita ce ubudiyya alkhassa wannan ubudiyar ita ce darajar bawa bawa ya kasance yana bautata wa Allah da abin da Allah ya ce ya bautata masa to shine samun daraja a wurin bawa ka-za zaka ga duk sanda Allah ya tashi yaban bayinsa sai ya danganta su ya ce wa ibadur rahmani bayin Allah bayin Allah mai rahama duk sanda Allah ya tashi ambatan manzon Allah sallallahu alaihi a makani na yabo sai ya kira shi da suna bawansa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba hakanan wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu subhanallazi asra bi abdihi saboda wannan ka kasance bawan Allah wanda yayi imani da Allah yake bauta Allah to babu mukamin da yake wannan a wajen bawa duk wani mukami ƙari ne akan wannan in Allah ya so sai ya ƙara wa mutum mukamin annabta Allahu yasri min almalaikati rusulan wa min nas in Allah ya so sai ya ƙara wa mutum mukamin siddiqi ko mukamin shahidi ko makamin wani abu daga cikin falalar da Allah yake bayarwa amma dai abinda Allah yake nema a wurinka wanda in kai zaka tsira shine ka zama bawan Allah mai bauta ga Allah bawan Allah wanda yake matsala umarnin Allah yake gujewa abinda Allah ya hana al imam ibn qayyim anan yake cewa wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dinnan tana da wani sirri na kare ɗan adam daga wasu manyan cututtuka guda biyu cuta ta farko ita ce cutar riya yin abu don mutane su gani aikin da Allah ya ce ka yi sai zama kana yi zuciyarka tana so mutane su gani su yaba ma wannan muguwar cuta ce mai lalata aiki to kariyarta shine faɗin ka iyaka na abu kai kaɗai muke bautata ma ya Allah wato ba na yin wani addini na ko wani abu cikin ibada ta don wani ya gani cuta ta biyu ita ce girman kai mutum ya ji cewa shi ya wadatu daga kowa ya isa baya buƙatar kowa to anan kuma shine kake cewa wa iyyaka nasta'in Allah a wurinka kadai muke neman taimako wato kana bayyana cewa kai din ba wata tsiya bace baka isa da kanka ba Allah ne ya isa da kai ibn qayyim yake cewa wannan a gaba tana karya ƙwarin waɗannan munanan ɗabi'u guda biyu saboda haka abinda bawa yake nema a wurin Allah a cikin wannan gaba shine yana tabbatarwa da Allah cewa shi Allah kadai yake bauta ma kuma a wurin Allah yake neman agaji kadai domin bayi ba su isa su wadatu daga neman agajin Allah akan abin da suke bukata na rayuwarsu na maslahar su yau da kullum na abincinsu na addininsu da komai da suke nema ba su yi su tabbatar da kansu a rayuwa ba tare da Allah madaukakin sarki ya ba su ainihin wato kariya ba sai Allah yake cewa ihdinas siratal mustaqim mun ji a baya idan bawa ya karanta faɗin Allah a iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin hadisin qudsi sai Allah yake cewa hadhihi baini wa baina abdi wannan magana tsakani na ne da tsakanin bawa ba mai shiga tsakani sai Allah kuma yayi alwashi yace wali abdi ma ta'ala sannan duk abin da bawa na ya roke ni a bayan wannan kalma da ya fada to zan bashi abinda bawa yake roka na farko shine yace ihdinas siratal mustaqim ya Allah muna roƙonka ya Allah ka nuna mana hanyar gaskiya ya Allah muna roƙonka ka shiryatar da mu hanyar gaskiya ya Allah muna roƙonka ka sa mu akan tafarkin gaskiya a al-imamu zamakshari yake cewa menene wajahin mutumin da yake kan shari'a kuma ya ce Allah ka sa na akan shari'a bayan dama akan shari'a yake domin dume mai karanta fatiha din dama musulmi ne mumini ne wataƙila ma a cikin sallah yake karanta ta to menene ma'anar yana neman Allah ya bashi shari'a yace ma'anarta shine neman ƙarin shiriya da neman tabbata akan shiriya kamar da Allah yake cewa wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wanda suka samu shiriya Allah yana ƙara musu shiriya ya ba su taqwa domin da ka ganka a matsayin musulmi kana sallah kana salati baka da garanti akan cewa zaka wanzu akan wannan shiriya sai ka dole ka dinga addu'a kana neman shiriya a wurin Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna qulubal ibadi baina isba'ayn min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa ma sha'a lalle zukatan bayi suna tsakankanin yatsu guda biyu cikin yatsun Allah Allah yana juya su yadda ya ga dama saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake adda yana cewa ya muqallibal ya muqallibal qulubi thabbit ala ta'ati ya Allah mai jujjuya zukata ya Allah ka tabbatar da ni akan biyayyarka da haka abinda ake nema a nan cikin wannan aya shine addu'ar neman shiriya a wurin Allah menene ma'anan alhuda ne ake nufi da shiriya din a cikin alkur'ani lafazin shiriya yana zuwa da ma'anoni mabambanta akwai al'imamu a ibn al-jauzi Abdurrahman ibn Jawziya da littafi mai suna Nuzhatul A'yunin Nazir fil wujuhi wan nazair a ciki ya kawo ya zazzakulo daga cikin alqur'ani ma'anar lafazin alhidaya ko ihtada da mushtaqat dinta sai da ya zakulo sama da dozin biyu cewa tana zuwa da ma'ana iri daban-daban da Allah ya ce shari'a alhuda ko alhidaya ko ihtada ko ya ji da ire-irensu to ma'anoni ne dunkulallu mabambanta masu zurfin ma'ana har guda goma guda wajen ashirin da hudu za mu ambaci wasunsu a matsayin misali alal misali lafazin alhuda a cikin alkur'ani yana zuwa da ma'anan bayani wato a maka bayani dalla-dalla don ka gane shirya irin aikin da annabawa suke irin aikin da masu wa'azi suke yi shi ma sunan shi alhuda kamar da Allah ya ce wa amma samudu fahadainahum fastahabbu al'ama 'ala alhuda wa amma samudu Allah ya ce kaga dai samudawa fahadainahum sai muka yi musu bayanin shari'a bayanin shari'a dan Allah bai ba su gamdakatar su zama shiryayyu ba saboda kan ga fasara ka ce fahadainahum sai muka shiryatar da su wannan fasara ta ka zama akwai damuwa a cikin ta haka nan lafazin alhidaya yana zuwa cikin alkur'ani da ma'anan shi kanshi musulunci kamar da Allah yake cewa kul inna hudallahi huwal huda ka ce musu shari'a Allah huwal huda ai shine huwal islam da za su tambaye ka ce meye shari'a Allah ka ce musu shari'a Allah ita ce musulunci har ila yau ma'ana ta uku daga cikin ma'anar alhidaya yakan zo a cikin alkur'ani da ma'anar imani wanda dama kuma da imani da islam suna zuwa da ma'anar junansu kamar yadda Allah yake cewa wa yazidullahu allazina tadaw hudan Allah yana ƙara ma waɗanda suke da shiriya hudan ai imana dama imani yana raguwa kuma ya ƙaru lafazin alhidaya har ila yana zuwa da ma'anar addu'a kira zuwa ga shiriya kira inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam ay yad'u lalle wannan alqur'ani yana kira zuwa ga hanya mafi daidaituwa hakanan al-irfan wato ka gane abu ka gane inda zaka je ka gane abin da kake yi shi ma hidaya ne kamar yadda Allah yake cewa wa alamat wa bin najmi hum yahtadun masu tafiya cikin dare suna iya gane hanya da alamomi landmark wa bin najmi da kuma tauraro hum duna da shi suke gane inda za su nufa haka nan har yau al-irshad shi ma ma'anan shi a cikin Alƙur'ani yana zuwa da ma'anan al shiryatawa kamar da Allah yake cewa sa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil inda Allah Musa kenan ubangiji na ya so ya ga daman yahdiyani ai yurshidani ya shirye shi ni zuwa hanya madaidaiciya haka nan shi kanshi alqur'ani ga baki ɗayansa Allah ya kira shi da suna alhuda ina Allah ya haka da Allah ya ce ma mana annasa an yu'minu izja'ahumul huda ba abin da ya hana mutane wato kafirai kenan su imani lokacin da alqur'ani ya zo musu akwai kuma wata ma'ana da take zuwa da ma'anar kimsa wa mutum tunani abinda ake ce ma ilhama Allah ya kimsa maka wani tunanin yin wani abu to shi ma sunan shi huda kamar yadda Allah yake cewa a qala rabbi qala rabbuna a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada da kuma irin wa hadainahu najdai to shine ilhama ka ji a cikin zuciyarka ka fahimci wani abu sannan yana zuwa da ma'anan gyara al-islah kamar yadda Allah yake cewa inna inna la yahdi kaidal kha'inin ai la yuslihu kaidal kha'in suna nan da yawa waɗannan a matsayin misalai ne kawai kada kada su yawa sauran wanda yake son gani zai kuma cikin littafin da aka ambata ko su littafai littafin shine nuzatul a'yun al-a'yun al-a'yun an-nazir fil wujuhi wan nazair wannan addu'a da bayan Allah suke yi suna cewa ihdinas siratal mustaqim yana da kyau kwarai mu ɗauke ta da muhimmanci ya zama da cewa sanda kake kanta alkur'ani ko a sallah ko a wajen sallah zuciyarka ta dinga halartowa a sanda kake karanta wannan aya ka dinga tuna cewa kana yin wata gagaruma addu'a kamar yadda Abdurrahman ibn Nasir al saidi rahmatullahi alaihi yake fada a cikin tafsirin sa Tafsirul Karim a Tafsir Karim Rahman inda yake cewa wannan addu'a tana daga cikin mafi girman addu'a da ta tattara kalmomi masu ma'ana dunkulalliya wadda kuma ta tattara abin da zai fi amfanar bawa fiye da komai a rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwarsa ta kiyama ya ce daga nan nema aka ce ya zama wajibi a karanta Fatiha a kowace raka'a saboda ya zama da cewa ka samu addu'a mai girma wajen neman shirya lafazin alhidaya har ila wa 'yan uwa masu albarka yana da matakai guda hudu shiryar da Allah yake bayarwa wanda ake roƙon Allah ana cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye shi mu tafarki madaidaici to tafarkin madaidaici da ake addu'a yana iya daukan ɗaya daga cikin matakai guda hudu kamar da Imam Ibn Qayyim ya bayyana ya ce matakan shirya sun kai wajen guda goma amma akwai guda hudu wanda suke sune a primary sune mafi muhimmanci kamar yadda ya faɗa haka a cikin tafin shi ne suna bada'i'ul fawaid a cikin mujalladin sa mataki na farko na shari'a ita ce hidaya amma mushtaraka Allah ya baiwa dukkanin halittu gabaki ɗayan shari'a kamar yadda Allah yake cewa Allah biya ta kullu shay'in khalqahu thumma hada kamar yadda muke kowanne halitta yana da wani mataki na shari'a yana da wani mataki na kwakwalwa yana da wani mataki na hankali wanda an gaya masa gaskiya zai gane in ya samu masu gaya masa gaskiya zai gane sai dai in ya kangare ko ya bi shedan ko ya bi son zuciya ko ya bi iyayensa ko ya bi wata mummuna al'ada amma kowane ɗan adam yana da lafiyayyen kwakwalwa da zai gane gaskiya kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai Allah ya halicci dukkanin ɗan adam ana haifansu ala fitratin akan lafiyayyen kwakwalwa wannan shine mataki na farko Allah bai yi wata halitta cikin mutane yadda kwata-kwata za ta iya gane gaskiya ba mataki na biyu shine matakin bayani sai Allah ya aiko annabawa sai su zo sai su yi mutane bayani bai bar mutane su fahimta da kansu da waccan kwakwalwar da ya musu ba amma sai ya aiko annabawa don su yi mutane bayanin shiriya kamar da Allah yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai mai shiryatawa ne zuwa ga tafarki madaidaici mataki na uku sai Allah kuma ya bai wa muminai falala ya ba su damar taufiki wato ya ba su hankalin gane gaskiyar da binta waɗanda Allah bai musu wannan baiwa ba kuma batar da su kamar yadda yake cewa yudillullahu yudillu man yasha wa yahdi man yasha kamar yadda kullun ake faɗa a cikin ba ana cewa man yahdihillahu wanda Allah ya shiryatar in ka ganka akan shari'a ba dabara ka bace ba iyawa ka bane ka gode wa Allah daga shi ne wanda Allah bai mishi wannan gam daga takin ba sai ka ga ya bata mataki na hudu wanda shine na ƙarshe wanda kuma shine asalin abin nufin dukkan mumini shine hidayatul najat Allah ya baka shari'a ta tsira a duniya da lahira kamar yadda yake bai mumini Allah ka samu a cikin irin ta ce wanda Allah ya ambata a cikin sautu Yunusa fadan Allah da yake cewa innal amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imani lalle wanda suka yi imani suka yi aiki nagari wato suka saurari wa'azin annabawa kuma Allah ya ba su gamdagatar suka yi aiki da hankalinsu suka gane suka bi sai Allah ya ce yahdihim rabbuhum bi imani sai Allah ya shiryatar da su a bisa imanin da suka yi Allah ya ce sai kuma ya ba su jannatin tajri min tahtiha al-anharu eh, ko yari rabbi bi imanihim jannatin eh, tajri min tahtiha al fi jannatin na'im Allah ya sa su a cikin aljannan ni'ima Allah ka sa muna cikin wanda zai saka da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi ita ce kuma Allah ya sake ambata a wani waje da wani siyaki a cikin suratul a'raf fadin Allah da yake cewa wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا Allah ya ce idan mumina za su shiga aljanna sai a cire abin da ke cikin zukatansu na damuwa da ƙiyayya da jin haushin juna da hassada da duk wani ninkubarci sai a zare shi daga cikin zukatansu wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin Allah ya ce mene ya ce a tajri min anharu sai shiga aljanna alƙoramuna gudana ƙarƙashinsu a lokacin sai su ce wa ƙalun hamdulillahi sai su ce mun gode wa Allah don sun san bayinsu ba ne me ya mana Allah bi hadana li Allah wanda ya ba mu dace muka samu wannan shiryar muka tsira sai su ƙara da cewa wa ma kunna li nahtadiya laula an hadana Allah da ɗai ba mu isa mu shiryatar da kanmu ba inda ba dan Allah ne ya shirye mu ba Allah madaukakin sarki yake cewa a laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uritumuha bima kuntum ta'mal to kaga wannan shiriyar da Allah ya ba mutane bayin su bane shi sa addu'a ce zaka yi ta yi ya Allah ka shiryatar da ni Allah ka shiryatar da ƴaƴana Allah ka shiryatar da mu sai kuma Allah ya soka da gamdakatar ka ya baka shiriya wannan fa'idojin duka suna cikin littafin bada'ul fawaid na limamu al-allamatu ibnu qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi to wannan kenan game da ma'anan ihdina sai ce as-siratal mustaqim ka shiryatar da mu kan hanya madaidaiciya lafazin as-sirat yana nufin hanya a larabci hanya tana da sunaye da yawa wato wannan lafazin yana da synonym da yawa ana iya cewa as-sabilu shi ma hanya ne ana iya cewa a tsariku shi ma hanya ne ana iya cewa a zikaku shi ma hanya ne ana iya cewa sauku ko kala'u duka waɗannan hanyoyi ne kama a ce maka ce as sabi ko a tsarik wannan generic ne mai na hanya maka ce a zikaku hanya wanda take tsakankanin duwatsu ko wanda take da lunguna maka ce as sauku ita ce hanya wanda masu bi masu tafiya da ƙafa suke bi footpath misali ko pedestrian maka ce alkala ita ce hanya wacce take ɗauke da ciyayi ko ƙaya ko buru wanda ya hana ta zama lafiyar hanya amma ka ce astirat malamai suka ce sai ya cika sharadi biyar Hanyar da za a kyata da suna astiratu sai ta cika sharaɗi biyar kafin a kirata da astirar kamar yadda abu hilalin al'askari yake faɗi a cikin alfurukun lugawiyya sharaɗi na farko shi ne alistikama dole ta zama hanya ce mai ƙaƙƙiya ba kwana ba tudu ba kwari ba gangara ba makaifa ta zama mu'abbada an yi sili-sili da ita kuma ta tafi tambet na ɗaya kenan na biyu kuma ta zama cewa wato hanya ce wadda take a al'isali ilal maqsud hanya ce wadda in ka bi ta za ta kai ka zuwa garin da kake so ka je babu wani interchange ko wani inda za ka je ka ɓata ka rasa ina za ka bi ko wata mararraba hanya ce guda ɗaya mai ƙaƙƙiya na uku ta zama kuma tana da alƙurbu tana da kusanci ba hanya ce mai nisa ba ya zama wani wato simpler route ne in akwai wata hanya daban wadda ba wannan na hudu ya zama kuma sa'atuhu lil marina hanya ce faffada wata ta wadaci dukkan masu masu son su ba hanyar ba wanda zai tare wani hanya na biyar sannan ya zama kuma a a bagyatu tsariƙan ya zama wato bagyatu lil qasidin ya zama na duk masu neman hanyar da za su bi suna suna da demand kan hanyar suna son hanyar ta zama hanya mai kakkiya wadda take kuma mai faɗi za ta kai ka inda za ka je wadda take da kusanci wadda kuma duk masu son zuwa wannan wajen ita suke bi sai ta cika waɗannan sharuɗan sannan za a da suna sirar wataƙila saboda wannan cikar ma'anar ya sa alƙur'ani duk sanda zai ambaci siratun mustaqim siratun mustaqim sai ce sirat baya cewa tariqun ko sabilun a cikin wurare wajen guda 26 a wuri ɗaya ne kawai aka ce tariqun inda aljanu suke cewa me suke cewa ne ma wa Allah kamo al tariqati a ba shi bane inda suke cewa yahdi ila al haqqi wa ila tariqin mustaqim yahdi ila al haqqi wa ila tsariƙin mustaƙim shi kaɗai ne sauran kuma duka siratun mustaƙim ko a siratun suna nan da yawa cikin alkurani ba za mu ce birji sai mun kawo su wataƙila saboda wannan cikar ma'anar lafazin sirat ma'anar shi tana da cika tana da wato wani shumuliya wani comprehensive meaning wanda sauran kalmomin da suke nuna ma'anar hanya ba su da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara mana me ake nufi da siratul mustaqim al-imamu at-tirmidhi da al-imamu ahmad da sauran malamai surwaito hadisi daga annawas ibn sam'an radiyallahu anhu yake cewa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya fada yace daraballahu masalan siratan mustaqima Allah ya buga mana misalin me ake nufi da tafarki madaidaici wa ala janabayyi sirat wato ga hanya miƙaƙiya wa ala janabai sirat a gefe da dama hanyar surani an yi katangogi guda biyu akwai katanga a dama akwai katanga a hagu a tsakiyarsu kuma ga hanya wacce ke da irin waɗancan siffofin da aka ambata ma a jikin waɗannan katangun guda biyu masu tsayi akwai abuwabun mufattahatun wasu ƙofofi da aka buɗe su ba a kulle su ba amma kuma wa alal abuwabi suturun amma sai aka saki labule ya rufe ƙofa ba a sa ƙyaure aka rufe ba amma an saki labule sabin da aka sa labule ba za ka ga abin da ke ciki ba amma an kaso shiga da sauƙi ba kamar inda aka saka mukulli da ku ba aka rufe ba nabi ya ce wa alal abuwabi suturun murhatun a jikin ƙofofin an saka labulaye waɗanda aka sake su suka yi ƙasa labulaye a wanda ake iya sake shi kuma da ake iya cire shi ko a lankwashe shi wa ala babin siraɗi da'i akan ƙofar wannan hanya akwai wani mai kira ya yaqulu yana cewa ayyuhan nas udkhulu sirata jami'an wala tu'awwiju wani yana tsaye yana kiran mutane yana cewa ya ku mutane ga baki ɗayan ku ku shiga kan wannan hanyar ku miƙe ku tafiya sanbet, wala tu'awwiju kar ku karkace wada'in da wani mai kira kuma yad'u min fawqi sirat shi kuma yana kira daga can sama setin kan hanyar fa'iza a radar insanu duk lokacin da wani cikin mutane ya so an yafta shay'an ana cikin tafiya a kan hanyar madaidaiciya an sa mata katanga da haka babu yadda za ka karkace daga hanya amma kuma ga wasu ƙofofi na masu labulaye sai a samu wani yana so ya leƙa ya ga wai ne a cikin labulan nan duk sanda wani ya nufin ya leƙa shi kuma wancan na saman sai ya dinga cewa la taftah wai haka la taftahku kai canka kar ka bude kofar nan fa innaka in fatatahu talijhu in ka sake ka bude kofar nan zaka fada ciki kuma in ka fada zaka halaka to da ka wancan na saman yana ta hana mutane kada su bude kofofin nan wannan shine misalin da Allah ya buga mana ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma manzo Allah ya ce fastiratul mustaqim wannan hanya madaidaiciya al-islamu to ka ji ma'anar siratul mustaqim shi wannan hanya madaidaiciya ita ce musulunci wato muna roƙon Allah ya shiryatar da mu hanyar musulunci madaidaici wa surani ne ma'anan katangogin nan guda biyu hududullahi sune dokokin da Allah ya kafa Allah ya hana shirka Allah ya hana ƙarya Allah ya hana cin riba Allah ya hana zina Allah ya hana luwaɗi ya hana kisan kai ya hana cin dukiyar maraya ya hana wasa da sallah waɗannan su ne lahi. tilka lahi fala ta duha tilka lahi fala ƙarabuwa to su ne katanga da yi wato in kadai a cikin musulunci akwai katanga dama da hagu da ta hana ka a matsayinka na musulmi karka yi abin da ya tsallaka nan karka yi abin da ya tsallaka can kada kai shirka kada kai ƙarya kada kai zina kada ka ci haram kada ka saba wa iyaye kada kai wasa da sallah kada kai kaza kada kai kaza waɗannan su ne hududun lahi to a jikin hududun lahi ɗin ko mun ji cewa akwai ƙofofi su ne ya ce wal abuwagul mufattaha waɗannan ƙofin kuma da aka buɗe su ne maharimun lahi abubuwan da Allah ya haramta kowane abu da Allah ya haramta akwai wata ƙofa da mutum ke iya bi ya silale ya shiga cikin haramun ɗin amma ƙofar nan an rufe ta da labule wato an yi mata katanga ba mai ƙarfi ba in ka so ka yi za ka yi in mutum ya so kafirci zai da mutum ya so ƙarya zai in ya soye sata ko fashi ko kisan kai ko kidnapping ko zina ko luwaɗi ko ya ci riba ko ya ci haram ko ya ƙi yin sallah duk abin da ya so na saɓan Allah cikin kaba'ira su zai iya aikatawa saboda an rufe ne amma ana iya a buɗe wane ne wanda yake kan hanya yake kiran mutane cewa ku zo ku ba hanya da yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane udkhulus sirata jami'an wala tu'arriju yace huwa kitabullahi alqur'ani shine manual din da Allah ya aiko dan ya gaya mana ga inda zamu bi ga inda bai kamata ba ga inda ya kamata ga inda aka halasta ga inda aka haramta wato da duk bayan da qur'ani ya zo da shi na tibyanan likulli shay'in to wane ne kuma wannan da ke sama yake hana mu idan za mu auka wata barna annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma wada'i minas sama'i fawqa sirati Idullahi fi qalbi kulli muslimin shine wani abu da ke cikin zuciyar musulmi wanda ke musulmi wa'azi akwai wani yanayi da mutum yake ji yayin sabon Allah wani faduwar gaba wani tashin hankali wani kunci wani confusion wani mataki na na irtibaki mutum ya ji to in yi ko kan in yi ko kan in Allah ya taimake shi imanin shirin jaye shi sai ya fasa idan Allah ya so jarabta shi shedan da son zuciyarsa suka rinjaye shi sai ya rufe idan sai ya aikata alhalin yana jin wata damuwa a ransa to wannan shine ake ce ma ra'idul qalb wato mai gadin zuciya ya zo a cikin hadisi al-Imam Abu Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk sanda bawaye nufin aikata zinubi wannan ra'idul qalb din zai dinga buga mishi alam a zuciyarsa cewa karkai karkai karkai in duk haka idan yayi tsauri yayi tsaurin ido ya aikata zinubin annabi yace sai a tsiga wani datti a cikin zuciyarsa in ya tuba sai a wanke ta in bai tuba ya ƙara aikatawa sai a ƙara ɗigawa manzala sallallahu alaihi wasallam yace bawa ba zai gushe ba yana aikata zunubai ana ɗiga baki kan zuciyarsa har ta yi baki ga baki daya to daga lokacin ne sai fara aikata zunubai baya jin damuwa a zuciyarsa baya jin kunyar kowa shine ma'anan kalla barrana ala qulubihim zuciyar shi ta riga ta yi tsatsa kenan inda ba a tambayi mutumin da yake yin kisan kai dan bandi watakila ran da ya fara yin kisan kai zai kasa barci, ya kasa ya rasa inda zai amma da ya ci gaba da yi yana yi yana yi har sai ya gama ashe ba komai bane to haka barawo haka mazinaci haka mashayin giya haka duk wani mai aikata sabo yake sanda zai fara in dai mumini ne zai ji damuwa da kunci a ransa Kamar idan Allah bai san shi da shari'a ba sai ya ci gaba da aikatawa har ya zama baya jin kunya baya jin tsoro shine ma'anar idza lam tastahi fasna ma tashaw wannan hadisin da al-Imam Tirmidhi ya ruwaito da imam Nasa'i da Ibn Jarir a cikin tafsirin sa da al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadin sa mun ji ya fassara mana ma'anar as-siratul mustaqim shine musulunci da haka addu'ar da muke cewa muke Allah ka shiryatar da mu zuwa ga tafarkin musulunci madaidaici domin mu ce ya samun kashi a cikin musulunci amma ba madaidaici ba wanda ke cike da virus yake cike da matsaloli yake cike da saban Allah ko bid'a amma dai hayin duk sunan shi musulmi to ba irin wannan musulunci ba musulunci lafiyayye irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya da kaban kuma muna fahimtar muhimmancin wannan aya da ainihin girman sha'aninta Allah ya ce ihdina siratal mustaqim ka shirya da mu zuwa ga hanya madaidaiciya ya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a a cikin addu'o'insa da yake wajen buɗe sallah da daddare in ya farka cikin dare yakan ce Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila fatirar samawati wal ard alimal ghaibi wash shahadati anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yaktalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi ila siratikal mustaqim innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim wato yadda ake wannan addu'a a cikin Fatiha ha kuma manzo Allah sallallahu alaihi addu'a a cikin du'a ulistiftahi da yake in yazo sallah cikin dare yakan ce ya ubangiji mahaliccin mala'ika jibrila da mala'ika israfila da mala'ika a mika'ila ya ubangiji wanda ya ƙera sammai da ƙasa ya ubangiji masanin abin da ke ɓoye da wanda ke sarari Allah kai kake shiryatar da bayinka zuwa ga gaskiya duk sa'ad da suka yi saɓani sai annabi ya ce ya Allah ina roƙonka ka shiryatar da ni zuwa ga tafarki madaidaici akan duk wani abu da ake da saɓani da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wani adda. sai Allah ya ce yace siratal na an'amta alaihi wato da aka faɗi siratun mustaƙin sai yi sai zama ba a gane me siratun mustaƙin ɗin ba to sai aka faɗi wasu tuffofi da za su fito da shi fili siratun lazina an'amta alaihim ya Allah tafarkin da nake nufi ka shiryatar da ni shine tafarkin waɗanda kai wa ni'ima su waye Allah yayi wa ni'ima sune wanda Allah ya ambata yake cewa wa man yuti illaha war rasula fa'ula'ika ma'allazina an amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihina Allah yace wa hasuna ula'ika rafiqa shi sotin nisa'i in kana so ka san suwaye allazina an amallahu alaihim Allah ya fade shi ya fade su da kansa yace wa man yuti Allah war rasula duk wanda yake wa Allah da'a yake wanzo da'a fa ula'ika ma'allazina an amallahu alaihim kan ta fito an wannan yana tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina daga cikin wanda Allah ya wani ima akwai annabawa wasiddiqina daga cikin su akwai siddiqai wato wanda suka gaskata Allah suka kai matuƙa wajen gasgata shi irin sayyidina Abubakar irin diyasa Aisha irin Maryamu alaiha salam minan nabiyina wa shuhada da kuma waɗanda suka mutu a wurin daga kalmar Allah irin su Hamzatu dan Abdul Muttalib da ire-iren su radiyallahu anhum ajma'in minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i sai Allah yace wasalihina da sauran bayin Allah na gari masu aikata abinda Allah ya ce, su bar abinda Allah ya ce a bari sai Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa ma dalla da waɗannan a ce su ne tawaga da kake cikin su domin annabawan Allah addu'a da suke yake cewa Allah ya sasa cikin waɗannan kalla annabi Yusufa da yake cewa rabbi qad ataytani minal mulki وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذا يجي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين متاني نكرك شما يجي ألحقني بالصالحين الله كتانس متاني نكرك الإمام القرطبي شي فسر وانا آية يجي فإن الله مدعو جزرك إذن السراط المستقيم ذو أكرشان آية ma'anarta shine yace yace hadhihi ayatu da yake magana akan wannan aya ta cikin suratul nisa'i sai yace hadhihi ayatu tafsirun liqaulihi ta'ala ihdinas siratal Ya ce wannan aya ta wa man yuti'allaha rasula ita ce fassarar faɗin Allah ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryatar da mu hanya madaidaiciya hanyan waɗanda kai musu ni'ima ni'imar Allah ita ce kyautatawa da Allah yake ma bayinsa wanda akwai kyautatawa gama gari kuma wanda muka ji a baya akwai kuma kyautatawa ta musamman kuma wanda Allah yake ma bayinsa na musamman al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi ingantacce da malamai su maganganu da yawa akan hadisin hadisin ya zo da lafuzza mabambanta amma dai a takeice abinda hadisin yake cewa shine Adi dan Hakim Allah ya kara masa yadda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ƙauruhu ta'ala ghairil maghdubi alaihim su wanene ne al alaihim sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace humul yahudu sune yahudawa ya sake cewa ƙaunuhu ta'ala abdallina suwaye abdallina yace humun nasara ne kiristoci waɗannan guda biyun sune babban misali na waɗannan tafarki kamar da Allah ya ambaci fushin da ya da Yahudawa a wurare daban da ba a cikin Alƙurani. Allah ya ce duk ita mashtaro bihi anfusum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi. Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin walil kafirina azabun muhin cikin bakara Allah ya ce Allah wadare da abinda Yahudawa suka yi wa kansu duk ita mashtaro bihi fusun. Allah wadarai da abin da suka yi wa kansu me suka yi wa kansu an yakfuru bima anzalallahu baghyan suka kafirce wa abin da Allah ya saukar saboda ta'addancin An an ya Allahu min fadli ala ya sha. su ba su yadda Allah ya saukar da falalarsa a wanda ya so ba Allah ya saukar da falala annabta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yahudawa suka ce su ba haka suka so ba su sun so a ce wani ne a cikin su mutanen maka suka ce su ma ba haka suka so ba laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn abi sai Allah yake Allah wadare da wannan aikin nan Allah yake fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin yahudawa suka zaba wa kansu fushin Allah akan wani fushin dama suna cikin fushi a can baya me ya fushin su na baya shine canza at-taura da suka yi sai suka ƙara yin wani laifi me laifin da suka ƙara yi suka ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun san shi kanu ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu suka ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine fa ba'u bi gadabin ala gadabin Allah yace walil kafirina azabun muhin kafire za su gamu da azaba ta wulakanci Allah ka bari kaga a wannan aya Allah ya gaya mana cewa yayi fushi da su har sa'i biyu da haka yace al magdubi alaihi hakanan kamar faɗin Allah kul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalikum masubatan inda Allah Allah yace man la'anahu Allah wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada tagut Allah yace bana bayyana muku wanda suka fi sharri fiye da wancan abun ba ku yahudawa ka fi sharri fiye da kowa saboda Allah ya tsine musu albarka Allah ya maida wasu su sun zama birai Allah ya maida wasu sun zama aladu sannan Allah ya sanya su zama masu bautar dagutu haka nan Allah yake cewa lil ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryama zalika bima asu wa kanu ya'tadu da dai ayoyi mabambanta kaga duk wannan ayoyin suna tabbatar mana da cewa yahudawa sune al-maghduba alaihi sune wanda Allah ya fushi da su kuma Allah ya hani daga bin tabarkin su su kuma nasara menene sirrin kasancewar su addalu saboda yin addini a bisa jahilci kamar da Allah yake cewa ruhbaniyatan da uha ma katabnaha alaihi da ruhubaniyanci da suka kirkiro ba mu ce su yi ba ya zo a cikin sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da al-Imam Ibn Hisham ya ruwaito cewa akwai a wasu mutane cikin mutanen Makka waɗanda sa'ad da mutanen Makka suke bautar gumaka su sun ki bautar gumaka su wajen mutum tara ne daga cikin su akwai ainihin wani mutum da ake cewa Abdullahi ibn Nawfal da su mutane irin su warqatu guna laufar afuwa. to sai suka tashi suka fita suna neman shirya na za su samu shirya. da suka dogon yahudawa suka ce ku koya mana addininku muna so mu shiga yahudawa suka ce musu ba za ku iya ba hatta ya kuna lakum nasibun min ghadabillahi lahi ba za ku iya irin addinin da muke ba har sai kun samu rabo a cikin fushin da Allah ya yi da sun jehudawa sai suka ce mun haƙura sai suka je gun kiristoci suka ce ku koya mana addinin ku mu shiga suka ce ba za ku iya ba hatta ya kuna lakum nasibun min dalalina ba za ku iya yin addinin mu ba sai kun zama kuna da rabo a cikin irin fatan nan ma sai ba su ba amma daga cikin su wasu sun shiga kirista kamar shi warƙa su dan naufal a shahid anan shine wato kiristoci su sun shahara ne da ɓata yin abu ba bisa addini ba za ka ba ga addinin su yake cike da shirme da abubuwa na ban mamaki da abubuwan da za ka dinga tunanin ta yaya mutum mai hankali zai ce ɗaya biyu uku amma kuma yanzu ɗaya ta yaya mutumin da wani ma mashahurin masani ne a ilimin boko ya iya lissafi ya san sirrin duniya ko sirrin sama ko sirrin accounting ko sirrin economics ko duk wani ilimi da ke da alaka da lambobi amma kaga yana kiristanci babu abin da ke sa mutum ya wannan sai ya jingine hankalinsa da ilimin shi gefe guda saboda haka addinin kiristanci ya gini ne akan tsabar jahilci shi kuma addinin yahudu ya gini ne akan tsabar san zuciya ana ganin gaskiya a take ka wasu cikin mutanen madina sun tambayi yahudawa bayan da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira kamar yadda yake cikin dalailin nubuwa na Imam Baihaqi sai suke ce ma Yahuda wannan amma ba ku bane da kuke ce mana kuna nan kuna jiran annabin nan na ƙarshen zamani ya bayyana za ku haɗa kai da shi mu da muke wata gumaka duk ku karkashe mu ga baki ɗaya kamar da Allah yake cewa kanu min wa kanu min qablu yastaftihuna allazina kafaru falamma ja'ahum ma kafaru bihi suka tuna mai yahudawa cewa da kuna ce mana maguzawa masu bautar gumaka kuna Allah Allah Allah ya kawo annabin ƙarshe za ku haɗu da shi duk kashe mu da annabin ƙarshen ya zo kuma sai kuka kafirce mashi kuka yin imani shin ko dai ba shi bane sai bai hudun ya ce tabbas wannan annabin na ƙarshe shi ɗin ne da yana ba ku imani ba suka ce saboda zai zo a cikinmu ba saboda an aiko mishi mala'ikan da mugu ne mala'ika a cewarsu. mala'ika jibrilu suna cewa wai mugu ne saboda shi yake halakar da kafirai zaga sun yi itirafi da cewa sun yarda da gaskiya amma ba za su bi ta ba ta tafarkin yahudawa ɗin, duk mutumin da yake musulmi amma yana ganin gaskiya ya rufe idansa ya shafa idan shi toka ya ƙi bin gaskiya to tafarkin yahudawa yake bi ne al-maghdubi alayhi duk mutumin da kuma yana musulmi ya tsaya cikin jahilci amma kuma yana tsoma baki a cikin addinin Allah yana so ya yi addini amma da jahilci shi kuma zaka samu addinin shi yayi kama da irin na Kirista zaka samu shirne da bid'a da rashin sanin ya kamata a cikin ainihin addinin to wannan shine karshen takaitaccen bayani game da ayoyin suratul Fatiha in muka biye ma abinda malamai suke fada za a iya kare azumin nan ba a gama ta ko yanzu ba ina ji a jikina kamar yayi yawa ko darasi shida in Allah ya so gobe abin zamu takeice akai kawai shine fiqhun da ke cikin sura da fa'idodin da malamai suka faɗa insha Allah awa ɗaya ta isa sai a tsallaka kuma zuwa suratul baqara ayi hakuri idan yayi yawa muna so ne zama duk sura da aka tafsirin ka aka tafsirin ta ka saurara duk sanda ake karantawa zaka ji kana halarto da cewa ka san ma'anar wannan wajen ka san me Allah yake faɗi ka san saƙon don ba an ɗan faɗaɗa bayanin haka tsakatsaki ba don a yi ta karantawa a wuce ya zama a cikin azumi a yi izu ashirin ba abin da mutane za su gani. za a yi duk kowace shekara ma za a yi izu ashirin bayan shekara uku a sauka kuma ba abin da mutum ya sani sau da aka gara a ce iya abin da mutum ya iya juzu amma ne amma ya san abin da yake karantawa da a ce ya iya karatun duka alkurani amma bai san ma'anin da yake karantawa Allah ya tsare mu daga jahilci a ah, wannan yake cewa Allah ya gafarta malam mutum ne yake da janaba a lokacin sallah ya zai sai tashi je kawo da janaba ya je tsarki ya yi alula ya dawo ya sallah idan zai rasa sallah ta jami'i ko lokaci ya fita kafin ya tsarki shine malamai suka yi saɓani wasu suna ganin sai ya taimama eh, a takaice dai zama da janaba babu bayi baya daga cikin halin nagarta ana so da zarar mutum ya yi janaba ya yi marmaza ya da ita wannan kuma ya ce. ko ya halatta mutum ya matashiya da iyaka na abu da iyaka na sa'in a wajen addu'a abinda ake matashiya da shi a wajen addu'a shine yaban Allah da ziga Allah da yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato za ka yi addu'a ka sunayen Allah kyawawa musamman wanda suka dace da irin addu'a da kake so yi. ya hayyu ya tsayu, ya zalzalal wal ikram ya razzaq ya ghafur da ire-iren su ya hayyu ya qayyum dama shine ma ismullahi al sannan sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan da su ake yin wato matashiyar addu'a kafin ayi ban san wani dalili akan yi da wancan ba wannan kuma yake cewa Allah gafarta malam Allah ya azurta ni da noman doya kuma na samu dukiya mai yawa alhamdulillah ko akwai zakka <laughs> babu zakka ta farilla irin zakkar hatsi babu ita akan doya abubuwan da ake musu zakka irin zakka hatsi abubuwa ne sanannu a agun malikiya shine abin da ke karban awo da ajiya za a iya auna shi da tiya ko sikeli ko buhu sannan kuma za a iya ajiye shi mafi karanci wata shida kaga doya ba a iya auna ta da da tiya saboda haka ba ta cikin abubuwan da ake musu zakka amma akwai zakka da ake yi gama gari ita ce ta ka'idar faɗin Allah wa atu haqqahu yawma hasadihi ka bada zakkar abinda ka noma ranar da kai girbi to wannan malamai suna ganin ko menene kai noma shi ko me inda ka samu alkhairi to babu laifi ka ɗiba ka yi sadaka da shi amma ba tare da ka yi ka lura da nisabin zakka ba ba sai ka ba da zakka nisabi ba wanda za a ce ka ba da misali ɗaya bisa ashirin idan noman ah, wato rani ne ko ɗaya bisa goma idan noman damana ne sauraka zakka da za ka bayar a doya shine zakka ta sadaka sai kuma mataki na biyu da za ka iya ba da zakkar doya idan ka yi noma ne da sunan kasuwanci duk yake noma da sunan kasuwanci to yanzu shi kasuwancin shi noma ne a wajen malamai da suke ganin za a yi zakkan urudu tijara shi ma akwai zakka a kai shi ina fata mun gane duwanda yake noma da sunan kasuwanci to ɗaya yake da ɗan kasuwa mai sai da motoci ko ɗan kwangila ko wanda yake da supermarket wanda yake lissafin abin da yake da shi ya yi zakka a ƙarshen shekara za ka shi ma wanda yake noma irin noma na ƴan kasuwa wato irin abin da ake cima modern agric ko mechanized agricultural production wanda gona ce wata ta kusa faɗin garke ɗin nan ana noma hekta ɗari hekta dubu to wannan ko da da abin da ka noma ba a zakka a cikin shi zaka mai zakka saboda yanzu sana'a ce kake ba noma kake da ci abinci ba Allah ya sa mun fahimta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Na'am